قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم ابن بجرة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر حديثنا الدبو آيات التغيير آيات التمارين لشدة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن بسلم يحتجب يأيك هو بالقاحة أو نقول إذا أنت الصباحة هو صائم ينا wato maniyaci yana ko kuma yake yana mai azumi an gane ko yana mai azumi to wannan al da aka sa shine li ahadin ko lil ahad yana cewa yafi kamata da ka fassara shi akan guri wannan kenan الفرح جين ابن المثنى ويونس يعني ابن محمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن إبراهيم ابن عقبة عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم عن وسلم يا زوبتي وعلى امرأة توجه متمتي ومعها صبي لها أتلت أكوي أنت في مشفة تاتش أذن قوي شيني مشفة مشفة an gane ko sai ta kamo ugun yaron ta ɗauko shi ta ɗaga shi haka faƙazi ce ya nabi Allah ya nufin Allah a dai haza hajji akwai hajji a kan ɗan wannan yaron ƙwale ce na'am walaki ajir walaki ajir to labuzin walaki ajirun ba walaki ajiru aka ce ba ku gani ba? na'am da an yi cewa wani lada ne daban ba lallai wancan ladin za a ɗauka a bashi an gane? to wannan yana cewa yaro ana iya ba shi ladan aikin da yi tare da cewa kuma an ƙi an ba wa iyayensa fahimci wannan hadisin sahihai baladisa yunus baladisa hamad yani ibn zaidin عن عيوب عن محمد بن سيرين عن عبد أن ابن عباس حدث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرق تعرق كتفا annabi salam ya ci naman cinya cinya ta ragu ta'arraqa wa kuntu ata'arraqu al-araqa inji da Aisha cikin sunan Nasa'i na ce na kan ci naman cinya sun ثم قام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى يصلى ولم يتوضا بسجع الولا ba kawo wannan kenan ya nuna cewa an kiyaye tarihi hmm. yanzu wani zai iya ce to in ka samu iskali ka ce to wannan nuna cewa to an samu cikar wani ya yi cewa in an ci abin da duk wuta ta dafa dole da menene to ba za wato sai a ce ko in ce inda a yanzu a yi al'arar da za a yi sai ya zama mai a da feki don ka ci nama kaza kaza kuma can suka ji a cewa anil sallam ya ci ya sha nono ya kurkura baki ko ya ci nama ya hana mamutin idan ya ci abin a hadisi muwatsa idan mutum ya ci abin da wuta ta zafa ya ce zai yi alwala ya ce zai sana ba tare da cin alwala ba to hadisan jabir sai su maka hukunci inna akhir al-amrayn bir rasulillahi sallallahu tarku al-wudu bima masakin na hadith nasa'i da sanadi sahih na'am قال قال عن يونس قال عن حماد يعني ابن زيد عن ابي التياح عن موسى بن سلمه قال خرجت انا وسنان ابن سلمه ندى سنان ان سلمه من فتو wa ma'ana badana sani a tare da mu akwai raƙuma biyu ba ta ta goyi kenan fa azhafata alaina sai suka yi kasa yi mana gudu an gane ko idan ce azhaf shine dangin gindi tafiya ba a daidai ba hmm. fi a cikin hanya fa qala li sinan sai sinan yace halaka fi ibn abbas wa abdullahi dan abbas ka tambaye shi ba mu dai gashi mun taho kuma kana ganin dai ga abin da ya faru da mu kamar misali ba mu da dama kaiwa ma ba ce na muka ji masa fasa'alahu sinanun sai sinan ya tambaye shi ba zakar hadisi ya gaya masa me faru ba da cewa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-juhani wani bawan Allah al-juhani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi Allah inna li inna abi shaykhun kabir lalle ni babana dattijo ne babba babana dattijo ne babba lam yahujja bi aikin hajji ba qala tu hujja an abi ka je ka babanka aikin hajji ma'ana yana nuna cewa niyyar mu Allah zai isa mana ita kuma ya'yan mu sai ba wasiya amma bai wata sai mana amsar kenan abin da yake sai ga maka wannan kenan hadisi sai sahih qala san yunus qala san fulayhun an zaid ibn aslam عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس فقلت إن بأرض لنا للمو أقسم بها الكروم أقول عيني بي ديوة أقول عيني بي وإن أكثر قلاتها الخمر ما في يوانسن wato dukiyar mutanen garin giya ce ba su da abu faƙalar ce ƙadima rajulun min daus ai wani mutum ya zo da garin daus garin sa abu hurera ana rasulullah islam ya zo jan annabi sallam bi ra'uyati khamrin da wata gura an gane ko wata gura ta giya a hada hada ya kawo manzan Allah kyautata ne kyautar giya ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gura eh fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan zo an ce hal alimta anna Allah haramaha ba'dak <coughs> shin baka san Allah ya haramta ta ba a daka bayan kabar nan ba ya zo wa annabi sallallahu alaihi lokaci kafin a haramta an gane kenan wannan da cewa ta sauka bayan ma'ida ne wannan hadisin bayan ma'ida yake إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يسودكم عن ذكر الله وعن السلام هل أنتم منتهون عمر بن الخطاب يتي انتهينا يا ربنا حديث النسائي لسند يسعيش نعم yake cewa fa aqbala sahibur rawiya sai mai goran giyan nan ya matsa ala insani yazo wajen wani mutum ma'aude ki tare da shi kaga mutum babba ne yana gani ya kawo zan Allah sama marahu sai bi ka masa goran giya ci karbi kamar ya ce masa je ka sayar da ita fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bi ma za amartahu da me ka umarce shi ne qala ce bi bai'iha to nake je sai sai zo da kudin qala ce hal alimta shin baka sani ba cewa annal ladhi harama shurbaha harama bai'aha wannan da ya hana shanta shi ya haramta shanta ba eh, har sai da ita ba wa akla samaniha kuma da cin kudin ta ma baka sani ba ƙarshe fa'amar bil mazajati sai sa aka ɗauki wannan gora ka furukun lokaci fa uhuri aka zubar da ita eh, aka zubar da giyar kenan mazajati mara'atin ba hmm. wato zatu tu mazada eh, furuk samu littafin al-khasa'is shakaratu na'am مزاده ونن قرجيت قال حدثنا يونس وأنام وحسن ابن موسى المعنى قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن إلى عن أبي كلابة عن ابن عباس قال يكيد شوى <clears throat> لا أعلمه إلا قد رفعه شي أبو كلابة أقال لكم شنوى abdullahi ibn zai aljarmi a gane ko ya ce ni kan ban san wannan hadisin na wani bane illa kadara fa ina ganin ya ce hadisin annabi ne ibn abbas wanda ce kana idan nazara manzilan ya kasance duk sanda wani guri wato ya sauka a wani guri yana nufin annabi in ya sauka a wani guri fa a ajaba hulman manzilu sai gurin ya burge shi a akhara zuhura sai jinkita a zuhur hatta ya jima'a bayan zuhur wal asr har ya hada tsakanin azhar da sallar asr to wannan shi ke nuna cewa jam'u ta'khir aula min jam'i taqdim domin ga sai a lokacin burgewa lokacin nishadi shi sai an kai tafiya kaka damu cewa an yi azhar kamar ta wajen uku da rabi kai ta kai kuma hudu hudu za ka yi da taki sai ka sallar azhar ka sallar asr in kai tafiya an yi juma'a sai ka ce kai ba za ka ba a zahar za ka yi da ya tashi kuma a zahar a kai biyu tufa duk ka ja ƙunguwan ma da lafiya da lamura na shi mutane ba wani abu ne addini irin ingancin inda ka ɗauko shi mai bautawa Allah da nassi da ilimi da seconds ya bu mai bautawa Allah da jahilci da shekara dubu kan dubu kola ga a jikin waɗanda suke bautar ita abota tana tasiri a cikin hmm, ita wallahi wanda ibadarsa take masa tasiri kai kana kallon kwarai da gaske to mutane matsalarmu shine jahilci hmm. ka zo kawai za ka mutane sallah kai ta tsabewa kowa mutane akwai yanzu lissafin da an tafi ba ka kora mutane yan kayan miya ka kora su wajen masu ce bane wajen mai nika <laughs> ka kora su wajen biyan kudin su kudi ka kora su wajen kaza wani yan timatiri ka kora su yan wajen kaza da za a idan a ce ina aka sa da Allah ne ma ina da aka kai shi kansa nima wanda zai fito mai ka ja mana ce da Allah mai ja muku to ka bari fa idza ma'anantum faqimu salat ibada tana buƙatar nutsuwa ibada tana cewa wallahi ban taɓa sallah a bayan mutumin da yake suka sallah irin manzo Allah sallallahu ka san ku gane na ba ku na abaran na gurgudu da kake da ilimi mai zurfi gurgudu da za a dinga samun sauki a wajen ka idan aka baka sabon lakcira ya maka za sha wahala <coughs> yake cewa akhar zuwar hatta ya tiyar manzil kaga za sa ba idan ya tafi ɗin ma'ana in yi tafiyar dare an gane ko wani mita hayya lahul manzilu an gane wato bai samu gurin da ya nutsu da shi ba a akhar zuwar hatta ya tiyar manzil wato sai shi wato sai jikita zahar har يجي مسوكين سبا يجمع بين الظهر والعصر وانن لبدن سار نن فعن أمباني نين شين تجوزا أما أتل لبدن سارة يسير سيرا وتشير في الدري وعن الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللي هو سميع البصير نعم قال حسن هذا كان إذا سافر فنزل منزله maimakon idan sara wato ya ce idan zai tafiya karke nan sara din sai zama cewa ma'anar ta safara kawai dalil istira kenan na دادي سيرس يعني قال لسان يونس قال لسان أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكن شن دك ما أبو تنبيك ذناب ma'abucin fiƙa min siba'i daga cikin namun dawa wa an kulli bi ya yi hani akan cin wato ya yi wato hani akan cin duk ma'abucin ƙamboro an gane ko mina tsiri daga cikin tsuntsaye wannan kenan wannan ciko cikon farcen din wanda yake cewa jari wa ma'allamtum min al-jawarishi to labarin jawarishi jam'i ne na jari ha duk dabbar da in ta kama dabba za ta ji mata ciwo in ta kama mai rai za ta ji mai ciwo wannan kuma da yi da wannan tsuntsuye kamboro kafafuwan da na ta ciko-ciko naman dawaye da haƙorinsa da wato da farcinsa kuma wannan kina zaki yi duka da kirji kuma ya sa haƙori ke ba na abu ne idan ka taho haka yake ko bishiya zai kaya ko zai koma ne ya zai duka cikin kirjinsa eh, kwarai da gaske hadisai sahihai hadisai sahihai قال سيد يونس قال حدثنا عماد يعني ابن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن ابن عباس قال إنما كان بدء a lokacin aikin hajjimin min ibali ahlul badiya daga wajen yan kauye ne yan kauye ne suke gudu wai daga a to daga mai wato arafa a tafi muzdalifa mash'ar haram kenan ko kuma a tafi daga mina a ce ana neman wato wajen jifa to wani al'idar ya kasance daga cikin mutanen ƙauye kanu yake kuna haɓa sai nan sun kasance sun suka tashi ma suna tsayuwa ne suna tsayuwa ne hafatai nas a gefannin mutane watarar mala'ikata ha hafi na min haulin arsh labazin wa haffatu wal mala'ika labazin hafatu shai'i a yi tsarfuhu wa harfuhu gefansu kenan hatta yi wa'alli kuna isiyya don su dinga rataye sandunansu wal ijafa da igiyarsu wal iqaba da tulunsu da suka ɗauko na'am wai za na faru idan suka taho an gane ko ɗabi'a su ta a tilka wato sai kaga cewa wannan kaya da suka ɗauko a ɗabi'a sai isawa sai gaba ko abin hawansu sai ƙin tafiya kamar da ana cewa ما لكم علي كتكع كوعكم على منزل جنة يا كوكا تارا أكينا يا كوكا منشا بلار من قويني فا يقول جاكيش يا بغاشي شنك يا سوما yana ɗago kai ta ce malakum taka'tum alayya ka taka'ku'ikum ala manzil jinna lafiya wannan ke ta ka'a an gane ko? wannan ta ka'a'an ta ka'a ta ka'a ka'a e? E! ɗin ɗin Ta ai shi ma ka ce ka'a ka'a in ka tattara ba ka cure shi guri daya daga za a ce ka'a ka'a kul'id saboda taro sai yake dalilin ke ya ce fa faru bin nasi to fa na faru in sun taho ta ka aka altilka abin hawan sai kasa gaba ya kasa baya fa faru bin nasi to da kawai sai suka so suke sa mutane su dinga gudu abin suka ɗabi'a mutane suke gudu da abubuwan hawan sa ɗabi'a dabba an ta kota ta yi gudu ta mata su rati eh. eh. ƙare ce wani ƙadiru iya rasulullah islam tabbas an gani sallam wa inna zifarai na ƙatihi la yamassu ta wato kamar kofatan raƙumarsa yana taɓa cikinta ma'ana saboda gudu da suka sun sa annabi sallam ya yi gudu to kuma ya hana wai kul biye da yana faɗa da hansa ya ce ya yi wannan ya ku mutane alaikum bi sakina ya yi hanna alaikum bi na hadisi ne sa'i قال السلام بن سعد بن سلمة عن حميد وأيوب an ikrama an ibn abbas an rasulullahi sallam na mahantar su min alifu gatsitsun annabi sallam ya bace har sai da aka ji mun sharin sallallahu alaihi gatsit ozal saut kaga sai da aka ji mun numfashin ko me ake kiran sa mun shari mun shari kamala ne eh kamala ne mana ko lafiya ce alamar duk wato sales organs da Allah ya maka tsalo suke kenan. wa salla sai salla wa kama sai ta yaci wa salla ya sallah rami ta ba ba tare da canja alwala ba wa kara ikirama ka nabi sallam ka nan nabi mai maimakon annabiya ka nabi sallam ka ga annabi sallam ya kan kasance ya namu yakan yi bacci wannan shi ne sai ce mahfuz wannan shi ne mahfuz ya fi daidai wanta sai zama cewa shaz Eh. قال حسين يونس وعفان قال حكمشي في البخاري وانت نعم نعم نعم نعم وعفان قال حديث حماد بن سلمة عن أيوب قال عفان قال أخبرنا أيوب وقيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج العشاء annabi sallallahu ya jiki da sallar isha za ta lailatin on dare hatta namul qauma sai da mutane suke bacci masu mafita kazu suka farka sun manamu sai suke bacci sun mafita kazu sha na suka farka su kare ce kai sai ce majawa umar bin khattab kuma dan khattab ya faqat sai ce a salata ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal fa kharaja sai annabi sallallahu alaihi wa sallam salla bi mai musalla ولم يذكر أنهم تنوضعوا أما من رواية والله شيء بي ambata ابن abbas. bai ambata cewa sun canja alwala ba a gane tun kenan ko ba da wajen abdullahi dan abbas ake farawaito cewa innamul wudu'u ala man nama mutaji'an ka ke na cewa hadisi bai tabbata ba a gane hadisi ne munkar akwai nakara a ciki mukhalifatu da'if a a gane ko kenan abinda ake kallo kullum a bacci bacci a kunne yake وضربنا على آذانهم bilkafi sinina adada sai muka yi bugu a kunnansu kaga kenan suka ce bacci a kunna iki matukar mutane za su shigo suna fita za ka iya cewa yanzu bakar ya shigo yanzu amur ya shigo yanzu kaza kuma kana bacci baccin ka yana nan wato a lola ka tana nan amma inda za a ce kunnanka to a da matsala kwarai da gaske ba san me ake yi ba kuma san hadisin alaihi sallam yana na cewa zuciya ma tana bacci ne ce ta namu ainaya wala ya namu kalbi an gani idanuwa na suna bacci zuciya ta bata bacci a sana'ani rahimahullah a cikin littafin subudu salam ya raba bacci har gida goma sha ɗaya to amma dai duk wannan rabe-raben ba shi bane kawai ka'idar sakilun khafifun طويل خفيف قصير خفيف shikenan gami yayi tsayi amma su sauka ne yayi sauki amma fa yayi tsayi gajere ne kuma bai nauyi ba an gane ko kenan kullum abin da ake kallo hifa din ya zama cewa ka san me ake ciki dama wancan hadisa ai bai tabbata ba an gane ko al'inani wika'u وإذا نامت العينان استدلت الوكاء أنغاني ابن ماجة سنة الترمذي سنة ضعيف نعم <clears throat> إذا قال حدثنا يونس وحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن قريب بن أبي مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة بنت الحارث annabi sallallahu ya kasance a gidan maimuna yar haris fa qama yusalli bil mu'min alladhi tashi dare na sallah qali ci fa qumtu an yasari na tsaya a hagunsa fa kaza bi yadi sai kama hannuna fa qamani sai tsada ni an yamini a bangaren daman su musalla sai sallah su madama sai bacci hatta na fakha har sai da mun share sun maja abu bilal sai bilal ya zo masa bil azan yana tana da shi da kiran sallah fa qama annabi sallallahu alaihi ma sai tashi fa sallah nan ana nufin sallar ka ta fajr wa lam yatawadda wato kaga yayi baccin nan kuma ka duba na a musulmi gashi duk a ibnu ibn abbas ne kuma suka zo a dai kuma gashi an tare ma ke sai na ga muku idan ka riki musulunci ibn abbas da ibn abdullahi ibn umar insha Allah wata jami'a ce babba wata za a ce ka riga ka yi kiwo a cikin ta eh. yake cewa bayan haka قال حسن يعني في حديثه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فلما قضى صلاته نام حتى نفخ إذا تسلل تيك أرين حسر شي ما شاري kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi munshari ina bacci an gani amma kaka ka fassara da irin munsharin nan non dai kai da riga ka bacci sai ka samu matsala ka san wani akwai rashin lafiya inda ya riga ka bacci to kan samu matsala ka kuma sai da ka kiyamun lera a ranar don za ka je da ka san kofa ake bugawa an yi ka ji ko gaga قال لسان يونس قال لسان يامق قال حدثنا شيبان قال لسان قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس كنا قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu ya ce ra'aytu laylata usriya bi na gani a daren da aka isra'i da ni aka tafi dare da ni musa ibn imran musa ibn imran rajulan adam mutum ne wanda ke ja adam ja duwalan dogo ja'dan mai yawan gashi aka an gane ko ka annahu kai ce shi saboda tsayi meri jali shanu'a daga cikin mazajen ƙabilar shanu'a ne wa ra'aitu isa ibn maryam alayhi assalam naga annabi isa ibn maryam ya tsaye da amincin Allah sai ta gare su marbu'al khalq mai matsakaiciyar halitta ne marbu' wato wa kana rab'at min al ya kasance matsakaci ne a cikin mutane wato ilal shumrati ya fi karkata zuwa ga والبياض ده هسكي سبط الرأس بيسكتشن قاشن كيني شكو مانشن جعد الجعودة شيني هسا مقاشن بايني جوا نعم،, نعم،, نعم،, نعم سبط الرأس بيسكتشن قاشن كيني الجعودة شيني قاشي عن شكل كحي أكادن سكي لشكل كحيوة أغاني يافي شو أغاني كو تناسى الشي واتو سبط الرأس ناسى سكي كما ذاك الشيكا بقاشي مشاكا قال حسنا حسين في تفسير الشيبان عن قتادة قال قال حدثنا أبو العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس نعم وعليك السلام الحمد لله نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله قال رسول محمد بن ربيعة قال قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة عن ابن سلم ya yi hukunci kan yar matar da aka yi musu la'ani da mijinta wato ramaha zautu ha zina mijinta ya jibita da zina fata la'ana wata farraka suka la'anci juna kuma suka rabu to wannan ɗalle wato ɗan wato mula'ana ɗin nan Allah yi da abin kada a kira shi da ubansa a gane ba za a kira shi da ubansa ba wa marramaha wanda ya jefita da wannan aura ma waladaha ko ya jefi wato ɗanta da zira to ya ce na huyu yujladul hadda za a masa gudana a matsayin haddi to a yi kayan magana tun tunda ai bai gama bayyana ba amma da shari'a ta kawo an aka yi la'ani dole a rabu ma malik ce rabuwa ta dindindin an gane bai tuta kubura. wa qada ya hukunci Allah kuta laha ba ta da abinci a wajen mijin ba za ta ce zai ce ciyar da ita ba wala kuna kuma ta zauna mai a gida ba maimakon ta a yakin askinu hunna min haisu sakantu min ku. matar da aka saka ce ta gida cikakkiyar mata saki ne amma ita kuwa matar da aka yi la'ani, la na nafaqata laha wala sukuna ba ta da abinci sannan ba ta gida min annahu ajli annahuma ne? domin za su rabu ne min khairi talakin ba kaga ba suke ba matan da aka saka ko za ta yi abin nan wala mutawaffan anha ko ta ba su waye ta ba Allah kun ji ko na'am kun ji fa yadda hadisan ibn abbas ke tafiya قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهما محرمان annabi sallam ya auri maimuna yar haris shi da ita suna maniyata wani shi kina maniyaci zai iya aure a haƙƙin maniyaci a haƙƙin maniyaci ba mai itikafi ba ba mai itikafi ba mai itikafi haramun ne ba zai ba amma wanda yake maniyaci za a iya auren da shi kuma zai iya aure amma ba wai a ce an tare ba eh wannan shi ne ala hadisna yunus haka ne mm. قال لسان حماد بن سلمة عن عطاء عن عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يتصدق بدينار وننزل صدقة بدينار آية فإن لم يجد إذا بيسامو با فنصف دينار زي صدقة وتدرب دينار يعني ينا نفهم الذي يغشم امرأته wanda yake takar matarsa ha'idon a sanda take cikin jini duk mutum da ya taki matarsa tana jini to ya kasance wannan amma ba wajibi ba ne saboda al'aqar da ribun istamar ala ba'af an gane ko amma malikiya sun ɗauki wani hukunci da wasu mazawabobi kwarai da gaske yau annabi salati roƙon Allah Allah kuskuren da muka yi a karin cikin na Allah ka yafe mana kuskuren da muka yi ubangiji Allah ka yafe mana Allah kuskuren da muka yi da laifukan da muka yi Allah ka yafe mana tuntuban harshe ko karancin ilimi ko zalla ko kuma zamiya ubangiji Allah ka yafe mana ya Allah duk wanda ke cikin damuwa nan Allah ka yi masa Allah ka albarkaci yaranmu ka albarkaci ƴaƴanmu ka albarkaci kowa namu na musulmi iya mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka cikin su da gafara Allah ka cikin iyayen mazalinsu da matansu Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan iyayenmu Allah ya sa kabarin su zama radu mai riyadu janna Allah da mu da su Allah ka tara mu gidan aljanna firdausi haka da mu da su Allah ka sa tara mu gidan aljanna firdausi haka Allah duk inda zamu shiga duk inda zamu fita ubangiji muna roƙonka Allah ka sa mu zama naka Allah ka hada mu da naka duk inda muke ya Allah duk inda na mai ubangiji Allah ka tallafe shi Allah ka tsare shi ya Allah bayan bayan bayan bayan bayan bayan mu ma Allah ka sa ta Allah ka sa wulakanta ya Allah duk wanda yake son mu Allah ka so shi Allah duk wanda yake son mu Allah ka so shi Allah duk wanda yake son mu Allah ka so shi wanda yake kin mu Allah ka shirye da shi idan ba zai shirye ba ubangiji kamar da shirin sa kansa Allah ya ubangiji ka raba mu da jariyar makiya Allah ka raba mu da jariyar makiya Allah ka raba mu da jariyar makiya ko wasu bayan Allah sun dauko ta harka da suke ta kuso za su ga sun aiwatar da ita wajen neman alkhairi Allahumma bi asma'ika al-husna وصفاتك العلى اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك ubangiji allah ka biya. Allah ka tabbatar da wannan harka da duk wanda zai wata harka a nan ubangiji Allah ka biya masa Allah ka bashi ikon yin ta wanda bashi da mahalli Allah ka bashi wanda bashi da mahalli Allah ka bashi wanda ke da shi masa kunci ubangiji Allah ka yarwata masa Allah ka yarwata masa akwai dan uwan mu gashi nan Allah guburu ubangiji a jarabta da aka masa kuma Allah ka yayaye mu ko shi yanzu ɗaya ne daga cikin bishara addu'a mu ko shi wannan ba ɗauka bayan Allah ne zai ci gaba da rayuwa a ban kasa ba gashi Allah ya kama da shi <coughs> mun gode wa Allah ubangiji Allah ya ya sa wani abu ya zo masa kafara kusan kwatan kwacin kwatan kwacin Allah ya dake annabi Yusuf Allah kai masa Allah ya ubangiji sa wannan abu ya zama masa kafara da shi da ƴaƴansa da iyalansa baki daya ubangiji Allah madauki sarki ka tsare mu Allah ka tsare dukkan musulmi sharri mutum sharrin aljin sharrin dare da rana Allah ka mana magani Allah ka bamu da Qur'ani Allah ka bamu da Qur'ani Allah ba dan mu ba ba dan halin mu ba Allah ka bamu da Qur'ani Allah ba dan mu ba ba dan halin mu ba Allah ka bamu da sunnar manzo Allah ba dan mu ba don halin ba da sunar Allah ka sa kwalan mu zama masu rike karatu masu rike alkhairi suka ce mu zama masu rike karatu masu rike alkhairi duk sanda muke bukatar da mun kirawo ko sai zo da mun ce karatun ciwo sai to ya Allah ya ubangiji ka wanke zukatan mu Allah ka mu da mu da gaba mu da cin amana ya Allah duk miyagun ubangiji Allah mana mata da suke ta ba wa mazajen su matsaloli ubangiji Allah ka shirya su mata da suke ba mazajen su ciwon kai da matsaloli matsaloli Allah ka yayi Allah ka shirya su mazan da su ma suke ba matan nasu ciwon kar ubangiji Allah ka yayi Allah ka surunta tsakanin mazajen da mazajen da matayen Allah ka surunta tsakanin iyaye da iyayensu Allah ka surunta tsakanin iyaye da iyayensu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya Allah duk wajen kai komo mu ubangiji Allah ka tsare mu ya Allah duk wajen kai komo din mu ubangiji Allah ka tsare mu Allah duk wajen kai komo din mu Allah ka tsare mu ya Allah duk wani abu da yake tare da mu yake damu mu mun rasa da zamu da shi ya Allah idan zaman mu da shi fa alkhairi ubangiji Allah ka ba mu ikon zama da shi idan ba zaman mu shi fa alkhairi ba ubangiji ka raba misalin alin ka raba misalin alin ka raba mu cikin kwanciyar hankali miji da masu da suke samun matsaloli ubangiji Allah ka daidaita idan ba da masu daidaita ba ne ubangiji ka raba su Allah ka raba su ka raba cikin kwanciyar hankali ka canja wa kowa da daidai da shi canja wa kowa da mafi alkhairi Allah ya ubangiji ka taimake mu ka faraja mana ko sa'amana Allah ka taimake mu ka faraja mana ko sa'amana ya Allah duk wanda ya nufa mu da sharri ubangiji kamar da sharrin sa kansa ya Allah duk wanda ya nufa mu da sharri Allah kamar da sharrin sa kansa hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث Allah akwai masu neman aiki a nan ubangiji Allah ka bayar amma Allah ba su da ke a ba su aikin ba ka ba su abin da su masu dinga ba da aiki ka daina roƙon Allah ya sa wani ya baka aiki aikin wani babba yana da wahala Allah ya baka aiki aiki da kansa wanda kai ma ka dinga bayar da aiki ku daina roƙon aiki amilacin na ya ce amilacin na wasu ba ta yi aiki ta gaji ta yi ba aikin da ya kamata su yi ta bane kenan ya Allah akwai yan ta'adda da suke damun wannan ƙasa ubangiji Allah ke wani maganin su Allah ke wani maganin su duk wanda bashi da jari Allah ka bashi masu son kayan aiki a nan niki niki Allah ka bashi Allah ka aiko mana da su niki niki dauki da nishi ya Allah ya ubangiji ka kuma bude zukatan mu ta aikin alkhairi da shi ya Allah ya ubangiji idan ka tashi azurta mu kai mana arzikin da jikan jikan jikan jikan jikan din ma ba zai talauci ba duk masu kudin nan mun gano a shi kakannin su malamai <laughs> duk malaman nan daga gano a shi in ka ga malami sai kakansa na kaza malami ne in ga wani yaro mai gada karatu sai ga kakansa ko babansa malami ne haka ba abun ita ba ai rotating kamar abun juyawa yake ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتب علينا يا مولانا إنك تواب رحيم يا الله قاسيا سنه nan tana او tinkaro الله muna roƙonka ba don mu ba don halin mu ba Allah zaɓa mana da kanmu ba zaɓinmu ba zaɓa mana da kanka ya Allah ba zaɓinmu ba Allah ya Allah mun daddara mun tuba mun daina tsarkake bayanka mun daina cewa wani shine mai gaskiya Allah sai wanda ka tsarkake ubangiji Allah ka zaba mana shugabanni na gari Allah ka sa siyasar lafiya tsari lafiya waɗanda suke mummunan shiri ubangiji Allah ka mai shirin kansu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allahumma inna naj'aluka fi nushurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nushurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nushurihim wa na'udhu bika min shururihim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin والحمد لله رب العالمين